sun wuce 'yan kasashe 30 na farko da suka fara aikin haƙo da ma'adinai na karfe iranium a gunduma alit da ke cikin yankin jihar agades mun haɗu da ɗaya daga cikin 'yan nijar alasa amuman wanda ya kasance a cikin yanayin da ba zai taɓa mantawa ba lalle wannan aiki an yi shi da mu wajen haraka bida iranium wannan duk wannan guje-gujen da mu tura sun kai mu babbakon mutane tsakanin dirobobin da jalog da wa'anda mu da muke doka a fara mana goyi kewaye da shi muna tafiya tare da turawa muna research mu 34 ne wato kana nufin a aiki na farko ku ne kuka fara yin sa hakika mu muka fara yin shi saboda mu bamu san ko menene ba turawan ga suke nema a lokacin nan mu dai muna kaya da mashin mashin muna goye da su an kaddaga kafa ka mashin ta yi su ne daga nan inda ka daga kafa ka baka kai ta gabas na inda ka dauke ta nan za ka maido ta ka aje ta kamar soja sai a sa fike sai a kawo su yi maza maza a sa a yi limiro sai a wuce haka man ka rishar turawan ga muna tare da su ne duka amma abin da suke nema sai dai mu ga ishanciyon wannan da ake fudowa sai mu ga sun sa cikin ledodi sai su kawo katako su buga akwai dan jirgin mu Mexico shine suke sa ciki Shak Semen yayi France da shi shekaru nawa kenan an an ka gama shekarun wancan na research da wanda an kai ana exploitation uranium su kai shekara 46 zuwa 44 shin ya aikin ku naku ya kasance tare da ku ne aka yi komi koko da yawanci yawancin tura ne suka yi aikin muna da mai gidanmu bature ana ce mai ubuliya mai bin mishi shine monsieur sanganiti mai bin masanganiti shine monsieur dano. mai don ma Dano shine bartele matukin jirgin shine ake cewa ma francis kuma mutane wanda mun ka zamna da sunan Niger da eh, yanda mun ka saura da ni da chamago mutum uku dai ne dai sun ka saura wanda dai yake ni ina ganin su kuma ina jin inda suke amma wancan zamanin da mun kai rishar kenan gaskiya Niger lokacin nan wanda suke jolof a wannan lokacin wasu daga kasashen kasashen waje an ka doko su wansu daga gine wasu daga ina ne mu dai muna ganin su da mu na nishar kaɗan ne camago kawai ke gare mu na nishar. kun ci more wannan aiki da kuka yi. alhamdulillah allah mun mai godiya wanda ya zo nan daga shi sai ya sako skin shi yanzu mun aifu diyan mu sun aifu abinda sun ka aifa ya aifu mun yi zuri'a da dama yanzu sai godiya alhamdulillah kuma bamu da masa da komi fi sabilillah